Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jama'a barkanmu da sake kasancewa da ku a wannan channel mai albarka na Hikima TV. Idan wannan shine zuwan ka na farko baka mana subscribe ba, muna roƙon ka danna mana alamar subscribe sannan sai ka danna ƙararrawar sanarwa domin ka dinga samun sababbin shirye mu a koda yaushe da zarar mun ɗora. A darasin mu na darasin da muke kawo muku na sharshin wayoyi, to a yau ga mu tafe da wata sabuwar waya. wato kamfanin apple ya ƙirƙiri waya mai 5g idan aka ce 5g 5g wani nau'i ne na network wanda yake da ƙarfin gaske yake da ƙarfi sosai da sosai sannan kuma wanda ake shirin yaɗa shi a duniya a kowane ƙasashe daban-daban kamar yadda kuka sani a baya kafin yanzu an yi wayoyi da kuma ƙarfin network wanda yake ɗauke da 2G tun daga 1G aka zo 2G aka zo 3G sannan aka zo 4G idan kuna bincike ko kuma kuna saurara ko kuna amfani da irin waɗannan nau'i na network za ku samu 2G ya fi 1G haka 3G ya fi 2G sannan kuma 4G ya fi 3G kamar yadda kuka sani 4G nau'in network ne wanda yake da ƙarfi sosai da sosai wanda ba za ka taɓa haɗa shi da mai 3G ba wanda yawanci wayoyinmu na yanzu suna ɗauke da wannan network mai 4G sannan wasu garuruwan a faɗin duniya da Najeriya gabaki ɗaya suna amfani da wannan network na 4G. To a yanzu a halin da ake ciki an ƙirƙiri 4G, 5G a sassa daban-daban na duniya duk da munan gidan gida Najeriya da wasu ƙasashen na Afirka bai ƙaraso ba yanzu. Amma dai kamar yadda suka tabbatar a 2020 zai fara aiki kuma ya fara. To a yanzu haka kamfanin Apple ya ƙirƙiri waya mai ɗauke da network na 5G. Apple ya tabbatar cewa wayoyinsa na iPhone 12 kamar yadda kuka sani a baya an yi iphone 11 to yanzu a yi iphone 12 za su zama na farko na farko da za su fara amfani da fasaha ta 5G haka zalika kamfanin ya ƙara yawan wayoyin inda ya ƙirƙiri mai matsakaicin girma wato mini sannan kuma mai faɗin fuska wanda take ɗauke da 5.4 inch wato inci biyar da ɗigo hudu kamfanin na amurka wato kamfanin apple ya kaucewa karewar kasuwanci baya da haɓaka cinikin wayoyinsa a shekarar da ta gabata. Wato kamfanin ya haɓaka a yayin da ya ƙirƙiro wayanda suka gabata a shekarar da ta gabata. Masana na cewa sabbin wayoyin da za su bai wa Apple dama mafi girma ta ƙara bunƙasa ta ƙara bunƙasa tun daga 2014 lokacin da ya saki iPhone 6. Wato a tun daga 2014 da ya saki iPhone iPhone 6 tun daga nan kuma kamfanin nasa ya ƙara haɓaka sosai da sosai daga nan kuma ya ci gaba da haɓaka 5G za ta kawo ci gaba a wurin sauke abubuwa daga intanet da kuma ɗaura abubuwa a kan intanet sannan za ta ba da dama wajen saurin kallon bidiyo ko kuma yin wasu wasanni ko kuma tattaunawa wato kamar chatting da mutane kai tsaye da sauransu a cewar Tim Cook shugaban kamfanin Apple ɗin kenan wayoyin iPhone 12 Pro na da faffaɗar fuska sama da na baya wato yawan suna ɗauke da faffaɗar fuska fiye da wanda suka gabata a baya sannan a karon farko za a sayar da wayoyin ba tare da lasifikar kunne ba wato headphone da kuma caza kamar yadda suka tsara to wannan ƙarfin network na 5G network ne mai ƙarfi wanda zai iya baka damar downloading na abin da yake da nauyi sosai da sosai a kankanin lokaci. Domin kuwa za ka iya downloading na abu mai gig, mai nauyin 1 gig ko 2 gig ko 4 gig a cikin sakanni za ka iya downloading sa kasancewar ƙarfin da zai zo da shi. Idan kuka yi duba da yadda 4G yake da ƙarfi to idan an tashi 5G, 5G zai ninka shi wajen sau ɗari. Kun ga kuwa zai ƙarfi sosai da sosai. To wannan shine dan takaitaccen bayani akan ita wannan waya iPhone 12. wanda kamfanin Apple yake shirin ƙirƙira. Da fatan kun ji daɗin wannan bayani. Na gode.